بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنقوى uwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan darasi na yau wanda shine majalisi na biyar daga cikin jerin gwanon darussanmu a wannan birni na Abidjan wannan shekara ta hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Hakika wannan karatu da malam ya gabatar a yanzu ni ina iya kiranta bakan damiya. Dukkanmu muna da bukatar karatu irin wannan. Ni a tsakanina da shi da sauran malamai waɗanda suke malamanmu da kuma almajirai waɗanda suke tsarekunmu da ma waɗanda suke ƙasa da mu muna da buƙatar irin wannan wa'azi saboda mu ƙara daidaita tsakaninmu mu kashe hasada da gaba da kyashi a tsakaninmu saboda ci gaban manufar da muka sa gaba ta addinin musulunci. ‘Yan kasuwa’ Sawaƙun harkar sana'arsu iri ɗaya ko ta bambanta da waɗanda suke sama da waɗanda suke tsakatsaki da waɗanda suke ƙasa suna da buƙatar irin wannan karatu saboda su ma su daidaita a tsakaninsu kuma su nesanta shaiɗan daga cikin harkokinsu da al'amuransu saboda kada hasada ta kashe musu samun albarka a cikin al'amuransu. ‘Yan uwa na dangi waɗanda suke da ‘yan uwantaka ta jini suna da buƙatar irin wannan karatu, saboda ya zama an amfani juna ba a cutar da juna ba. A cikin darussan da ya kawo bayan hadisai da ayoyi da ya kawo a wurare da yawa sai ya cike mana da misalai daga suratu Yusuf alaihi salam wannan sura makaranta ce gaba ɗaya a daidai lokacin da yake karatun nan sai ina ta tuno abubuwa da yawa banda abubuwan da shi ma naje Allah ya ba shi baiwar faɗansu wanda waɗansu daga cikinsu ba karantawa ya a littafi ba Istin batsi ne Allah ya ba shi na abin da ya fahimta na yadda wannan sura take daidai da rayuwar mu ta yau wato duk wanda yake karanta alkur'ani mai girma da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga ganin fa'idoji irin waɗanda har ya mutu ba zai gama ƙure su ba kuma wani na gabansa ya zai ɗora a kai kuma har ƙarshen duniya ba za a iya ƙure maganganun Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ba wajen amfaninsu da tasirinsu a cikin gyaran rayuwa. Wato, ‘yan'uwantaka kamar yadda ya fara faɗa, ‘yan'uwantaka ta addini ita ce ta haɗa mu, ita kuma tana sama da ‘yan'uwantaka ta jini. Ita ‘yan'uwantaka wanda addinin musulunci ya san da ita kuma alƙur'ani ya ambata kala uku ne. akwai ‘yan kwantaka ta ƙaumiyya shine ƙasar ku ɗaya ko garin ku ɗaya ko da addinin ku ba ɗaya bane kuma ko da babu dangantaka ta jini wannan ma ‘yan kwantaka ce akwai ‘yan kwantaka ta nasabiyya ita ce ta dangantaka ta jini ko da ba addinin ku ɗaya ba ko da ƙasar ku daban-daban wannan ma ‘yan kwantaka ce sai kuma ‘yan kwantaka diniya ita ce al'ukuwatul islamiyya uwantaka ta ƙasanci ita ce abin da ya haɗa tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa kuma aka ce ƙaumihi, ai addininsu ba ɗaya ba, kuma ba duka ne suke dangantaka tare ba. Amma in arsal na Nuhan ila ƙaumihi mutanensa, wannan uwantaka ce ta ƙaumiyya shi yasa aka ce wa ila adin a ɗan uwansu annabi Hudu su adawa. wa ila samuda akahum dan uwansu annabi salihu su samudawa wa ila madiyana akahum su mutanen madiyana dan uwansu annabi shu'aibu ai ba dan uwansu na kani da wa bane kuma ba dan uwansu na addini bane amma Allah ya ce shi dan uwansu ne baka kai dan Cote duk wani dan Cote d'Ivoire dan uwanka ne tunda kuna rike da passport iri daya dan Niger ɗan uwan ɗan Nijar ne, ɗan Najeriya ɗan uwan ɗan Najeriya ne, wannan yana da iyakansa. Iyakarsa ita ce kuna ƙarƙashin shugabanci da constitution guda ɗaya. ka taimaki ‘yan uwanka ‘yan ƙasar ku ka yi abin da zai rusa ƙasar, Kar ka yi abin da zai kawo tarnaƙi a kan gudanuwar gwamnati da ‘yan uwantaka ta ƙasar, wannan shi ne ka cika haƙƙin ‘yan uwantaka. Idan an baka shugabanci ka isar domin ka taimaki ‘yan uwanka ne, ko da ba akwai bambancin addini, ko da akwai bambancin dangantaka, nan ka dubi ƙaumiyya, ka dubi ‘yan uwantaka, ta kasancewar garinku sai zama kana da kishin ƙasa wannan addinin musulunci ya yarda da shi. irin wannan kishin ƙasa shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son makka sama da ko'ina inda ba don Allah ne ya ce ya je madina ba wallahi ba zai koma madina ba kuma inda ba don tsananin gaba da aka nuna masa saboda bambancin addini ba ba zai bar maka ya bar wani wuri ba anti ahabbul biladi ilayya walaula anna akra akhrajuni minki ma sakantu ghayraki haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan ita ce uhuwa kaumiyya shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wa'azinsa ya fara da waɗannan mutanen kafin ya je ga waɗansu kafin wa'azinsa ya zo Afirka sai da ya fara da mutanen garinsu ba danginsa ne kaɗai ba shi yasa da ya tashi ya tsaya ya ce ya bani wane ya bani wane ya bani wane ai ba duka ne danginsa ba amma 'yan uwansa ne na ƙasa don haka da su zai fara shin kai kana da irin wannan kishi kana da irin wannan kyakkyawar fata a kan 'yan uwanka 'yan ƙasarku su samu alherin da duk za ka iya wani mutum fa ne zai yi sanadiyar da ƙasarsa za ta rushe wani mutumin shi zai yi sanadiyar da ƙasarsa za ta ci gaba idan ka yi da kyakkyawar manufa kuma ka yi shi a matsayinka na musulmi ko da ba musulmai ka taimaka ba za ka samu lada idan ka yi shi saboda Allah abu na biyu shi shine ukuwa nasabiyya ‘yan uwanka na jini wannan su suke mataki da ya tsara matakin ‘yan uwa na ƙasa waɗannan su sun fi kusa duk alherin da ka samu karka manta da ‘yan uwanka wannan ‘yan uwantaka ita ma Allah ya kira ta ukuwa shi yasa a cikin ayoyin rabon gado za ka ji Allah ya ce akun akun akun ko ya ce uktun ai wannan akun ɗin ba irin nawa ila adin a kakun huda ba ne. fa in kana lahu ikhwatun wannan yan uwantakar ba yan uwantaka bace ta ƙaumiya, ba yan uwantaka bace a'a yan uwantaka ce ta wato nasabiya ta yan uwantaka ta jini in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht yan uwa mace wa lahu akhun aw ukht wannan duka yan uwa ne irin waɗannan yan uwantakar shi ma musulunci yana so a kiyaye shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yace idan zaka fara wa'azi wa anzir ashiratakal aqrabin danginka ka fara da su shi yasa da ya tashi wa'azi sai fara da mutanen gidansa daga baya sai je gaba duk alherin da ka samu ya kamata ka tuna da ƴan uwanka yana daga cikin babban darasin da zamu koya a cikin suratu yusuf alaihi salam ƴan uwanka ƴan uwanka ne baka iya raba wannan ƴan uwantakar ko da su cutar da kai suke yi kai kuma ka sama musu amfani shi yasa shi yace wa tuni bi ahlikum ajma'in ku ɗebo 'yan uwanku gaba ɗaya ku zo ku ci arziki tare da ni ni na samu kuma ku ci arziki duk mutumin da ya samu arziki amma ya zama inuwar giginya 'yan uwansa suna cikin wahala amma na nesa suna samu wannan bai cika ka'idar musulunci ta 'yan uwantaka ta waɗanda suke yake da haƙƙi a kansu haƙƙi na farko ba ba daidai ba ne kuma ba gwaninta ba ce a musulunci saboda ‘yan uwantaka ta musulunci ga ɗan uwana nan yana jin yunwa sai in je can gaba kuma ga wani saboda shi ɗan uwana ne na musulunci sai in kai can ga ɗan uwana a nan shi ɗan uwana ne musulmi plus kuma ɗan uwana ne a jini to wannan ya fi haƙƙi sama da wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kyautata wa na kusa wannan ƙari ne akan sadaka birru ne wasila shi shi sadaka ne sannan gashi kuma tsada zumunci ne Allah madaukakin sarki kuma ya umarni akan kyautata zumunci to sai kuma ƴan uwantaka ta addinin musulunci wannan ƴan uwantakar takan tsara dukkan waɗancan saboda idan aka samu cin karo tsakanin ƴan uwantakar addini da ƴan uwantaka ta ƙasa to addinin musulunci shine a sama sannan idan aka samu cin karo tsakanin ƴan uwantaka ta jini da yankwantaka ta addinin musulunci yankwantakar addinin musulunci ita ce a sama wannan yankon ko da iyayen da suka haife ka ne ko da ƴaƴan da ka haifa ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ko da iyayenka ne au abna'ahum ko ƴaƴanka ne au ikhwanahum ko ƴan uwanka ne au ashiratahum ko sauran danginka nan addinin musulunci shi yake sama قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ya ce da ‘yan uwa, da iyaye, da dangi, da mata, waɗannan dukansu in sun saba da ‘yan uwantaka ko kuma da haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam to ana ajiye su a gefe sai a ɗauki Allah da manzonsa, da waɗanda duk aka gina alaƙa saboda Allah da manzonsa. Wannan shi yasa addinin musulunci ‘yan uwantakarsa take sama da kowace ‘yan uwantaka. Jama'a mun fahimci wannan? To tun da haka ne, yanzu an samu ɗan uwanka musulmi. wanda shi ɗan uwantakar da take tsakaninku ba ta karewa idan wane wanka ne, daga ya mutu wannan yan uwantakar ta kare kuɗin sa ma yanzu ba nasa bane ya zama naka kai ma in ka mutu kuɗin ka ya zama nasa daga nan an rabe ta kare kenan shi yasa idan yana da mata daga ya mutu wannan matar kamar an riga an sake ta ne kai kuma za ka iya auren ta amma yan uwantaka ta musulunci ita ba ta karewa ko mutum ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninmu da shi shekara dubu da kusan rabi amma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake da rai tsora shekara dubu da kusan rabi kafin a halice mu amma yana cewa na laura aina ikwanana yana cewa ina ma fatar ina ma ina ma da na samu damar ganin yan uwana aka ce su waye yan uwanka yace su ne waɗanda suka ji labari na su ne waɗanda suka ji labarina suka yi imani da ni wa lam rauni ba tare da sun taɓa ganina ba mun taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri da gyaran nan ku yi haƙuri ba mu taɓa ganin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba mu taɓa ganinsa a hoto ba ba mu taɓa ganinsa a bidiyo ba ba mu taɓa jin sautinsa ba amma muka ce mun ji mun gani mun yi imani da shi abu lahab shi kuma ɗan uwan mahaifinsa ne shi kuma da bai yi imani da shi ba Allah ya tsine masa ya ce kuma sayasla naran za ta lahab shi zai shiga wuta mu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yardar Allah za mu shiga aljanna me ya jawo wannan ‘yan ta musulunci, ashe ‘yan uwantaka ta musulunci ta fi ƙarfin ‘yan uwantaka ta dangantaka wanda ita daga an mutu magana ta ƙare. Yanzu Abu Lahab ko da lokacin baya musulunci yana da haƙƙi akan Annabi sallallahu na ‘yan uwantaka ta jini, amma daga ya mutu magana ta ƙare. Amma mu kuma ba mu ma zo ba, amma yan'uwantakar tana nan Allah ya kulla, kamar yadda yanzu 'yanuwantakar take tsakaninka da mutum na ƙarshe da Allah zai halitta inda ya mumi ne. to jama'a tunda mun fahimci mu yanzu muna da yan uwantaka ta addini wadda ta ɗara kowace irin yan uwantaka menene haƙƙin da muke da shi akan juna ne me ya kamata mu kiyaye abin da ya kamata ka kiyaye abubuwa guda uku ne ko mataki guda uku akan kowane musulmi haƙƙi na farko shine ka yi iya ƙoƙarinka ya zama ka amfanar da dukkan musulmi iya gwargwadon yadda za ka iya mataki na biyu shine idan ba za ka iya amfanar da musulmi ba to karka cutar da musulmi mataki na uku shine idan ba za ka iya amfanar da shi ba kuma ba za ka iya wato karka cutar eh, yawa yi zama wannan mataki na biyu shine karka cutar da shi mataki na uku shine shi idan ya maka laifi kai kuma ka yafe amma mutane suna da bambanci daga matakin ka da su da kuma yanayin da ake ciki wanda wanne za ka ɗauka amma waɗannan guda uku dole ka ɗauke su yau a yi wannan gobe a yi wancan jibi a yi wancan kowanne da inda ya kama da kuma wane ne akwai wanda dole amfani za ka kama sa akwai wanda ba za ka iya ka amfanin ba amma kai karka cutar da shi akwai wanda kuma shi ne zai maka ba daidai ba yanzu ba ana bukatar kai ka ka masa amfani ba ne ko ka tsare shi kai baka cutar da shi ba a'a shi dole ya maka laifi to kai kuma ka akura. waɗannan su ne abubuwa guda uku da suke tsakaninka da musulmi kai sai ka lura waye ya dace da wanne kuma a yaushe yanzu mataki na farko na ka kawo mutum amfani ya kamata kowa daga cikin mu yawa kansa lissafi yanzu don Allah ni ina amfanar da mutane idan ina amfanar da su ta ina nake amfanar da su duk mutumin da baya amfanar da mutane to menene amfaninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin mutane shine wanda yake kawo wa mutane amfani kowa da inda zai kawo amfani wani amfaninsa na addini ne ka karantar da mutane addini wani amfaninsa na dukiya ne ka ba mutane daga abin da Allah ya baka wani amfaninsa na siyasa ne ka taimaki mutane da siyasarka wani amfaninsa na iya mu'amala ne ka yi mu'amala kuma ka daidaita tsakanin wane da wane wani amfaninsa na dattako ne zai iya kiran wane da wane ya sulhu kuma ya yi faɗa ya gyara matasa a taimaka tare da gudumawarsa wajen gyaran al'umma da kuma su sun gajiya suna ganin yau sai su gyara gobe ko da gobe su ba tsana kowa da irin yadda zai bada gudumawa don haka kowane mutum ya san ta ina zai kawo amfani yanzu annabi yusuf alaihi salam Allah ya ba mu labarin yadda ya kawo wa amfani wa waɗanda suka cutar da shi to idan ba za ka iya kawo amfani wa wanda ya cutar da kai ba to sauran ‘yan uwanka waɗanda ba su cutar da kai ba su wani amfanin ka ka musu idan ba za ka iya kaiwa matakin annabi yusuf kai ka yi idifa billati hiya ahsan ba mafi karanci shine ka ce ka yafe idan an yi maka shi annabi yusuf sun cutar da shi sun nemi ransa ajma'u ala an yaj'aluhu dukkan su ba ko mutum ɗaya ba wanda ya canza ra'ayi dukkan su suka ce a jefar da shi a cikin rijiya ba fa a kore shi a garin ba ba fa a masa manakisa kar ya samu admission ba ba fa idan ya samu aiki a kore shi a aikin ba ba fa kasuwarsa kuma ta tarnaki kar a rika masa ciniki ba a jefa shi a cikin rijiya kuma ku je ku ce wa babanku ya mutu kura ta cinye shi haba la ilaha illallah amma a yi masa wannan kuma ka ji matakan da ya bi na wahala a rayuwa duk saboda waɗannan mutanen amma a ƙarshe ya ce da su ba fa ku ku zo ku ci arziki ba wa atuni bi ahlikum ku ɗebo iyalanku ba duk ku zo ku ci arziki kuma hakan aka yi me zai sa ba za mu yi koyi da annabawa ba a cikin addinin musulunci ba koyarwar da Allah ya yi mana ita ce ba ma dan adam ba fa ka riƙa samar da amfani wa dabbobi ma kuma za ka ga yadda Allah zai kula da kai to ya ga wanda yake samar da amfani wa mutane ya wanda yake amfanar da su kuma muminai ya kuma wanda yake amfanar da muminan kuma 'yan uwansa ka dubi mataki mataki karuwa ce fa ta taimaka da ruwa wa kare don kar karen ya mutu sai Allah ya ce na yafe miki karuwancin kuma za ki shiga aljanna kuma wallahi sai ta shiga aljanna taimako ta yi wa kare amma yanzu wani ba wai fa ya ba da ruwa wa ɗan adam ba ruwan ne ake so a ba wa ɗan adam sai a yi budget a ofis ɗinsa sai ya kwashi kuɗin sai ya je ya kashe shi kaɗansa idan ya so mutane su sha ƙazamin ruwa ko akan rashin ruwan su kuma su mutu ba ma wai a samar da ruwa ba wani fa ba su da lafiya ne suna kwance a asibiti sai a yanke kuɗi daga Ministry of Health sai a ce an yi budget a turo ta ofis insa ya sa hannu saboda a siyo magunguna ko a biya likitoci albashi saboda a yi jinya wa waɗannan kar su mutu sai ya bar su su mutu kuɗin kuma sai ya cinye waɗannan mutanen bai fasan su ba balle a ce sun taɓa cutar da shi annabi Yusuf gidansu ɗaya fa suka hana shi ganin babansa shekara da shekaru da suka hana shi ba koransa suka yi ba suka jefa shi a rijiya suka yi sanadiyar da ya koma ya yi zaman kurkuku a sinin shekara da shekaru amma ƙarshe ce da ku da danginku duk ku zo ku ci arziki don Allah mu ya muke mu'amala da mutane yanzu idan musulunci irin yadda annabi Yusuf ya yi haka yake so ka yi kai kuma sai aka kawo kuɗin mutane sai ka cinye don Allah kai sai a je lahira kuma kai tsammani za a baka aljanna sai mutane suke yaudarar kansu mutum ya cuci jama'a bai tuna da wannan ba ya je umra ya je aikin hajji ya biya wa waɗansu sai tsammani wannan abin duka cin hanci ne wa Allah sai Allah ya bashi aljanna haba ai Allah ba azzalumi ne. to bayan dabbobi akan wannan Alimamul gazali a cikin Ihya Ulumuddin ce wani daga cikin magabata ya taɓa fitowa a hanyar tafiya yana da kuɗi sai ya zo wani gari sai ya ga lambu sai ya shiga domin ya sayi kayan lambu ya samu ya ci yana shiga cikin lambun yana jira sai ga mai gadin lambun wani yaro ne bakar fata sai ya fita ya je karɓo abincinsa sai karɓo abincinsa yana zuwa ya ajiye sai ga wani kare ya biyo shi yana cikin ƙanshin abincin yana biyo shi da ya ajiye zai ci sai kamar a ce gurasa ce ko masa wanda yake dunkule-dunkule yana yin haka zai ci in karen ya ɗaga sai ya jefa masa sai karen ya sauri ya cinye in ya ɗauko na biyu zai ci sai karen ya sake ɗago kai sai ya jefa masa haka ya jefa masa duka ya cinye wannan yana gani bakon sai da aka gama sai ce masa ah, wannan abincin fa yace abincin rana na ne sai ce za a ka maka wani ne yace iya abinci na kenan a kowane guni nake zuwa in karbo shine iya abinci na gaba ɗaya sai gobe kuma sai ce ah, to ya ka ba kare ya za yi yace zan yi hakuri ne yace me yasa ka bashi yace saboda garin nan ba kare gaba ɗaya wannan karen bako ne ban san nisan tafiyar da ya ɗauko ba tun da ya biyo ni tsananin yunwa ne ya dame shi shi yasa in na bashi na zo zan ci sai in gane ya fi ni jin yunwa sai in ƙara masa shi yasa na ƙare na bashi saboda tausayinsa nake ji tun da ya yi tunani cewa in inda bai yi tsammani zan bashi ba da ba zai biyo ni ba wannan mutum shi kuma sai wannan abun ya ƙayatar da shi sai ya ce waye mai gonan nan ya ce wani ne sai je same shi sai ce ina so in sai gonan nan sai suka yi cinikin gonar sai ce na ga wani yaro a ciki ina so ya ci gaba da mun aikin gonar shi fa yace bawa na ne sai ce to ka sayar mun shi mana sai ce to na sai suka yi ciniki ya saye bawan ya saye gonar ya saye kayan da suke ciki gaba daya sai zai samu yaron sai ce kai yaron kirki ne kuma akwai tausayin al'umma a cikin zuciyarka akwai alaman zaka zama mai alheri kai yanzu ka zama nawa ni kuma na yanta ka saboda Allah wannan gonar kuma na baka ita saboda Allah kaga yadda amfani yake saman amfani Baka wani lokaci alheri Allah baya taba barin alheri fa ya faɗi banza ka taimaki kare wannan ta taimaki kare Allah ya ba ta lahira wannan ya taimaki kare Allah ya ba shi duniya ta yaya kai in ka taimaki ɗan adam Allah zai barka duk arziki a hannun Allah yake mataki na biyu shine idan ba za ka iya taimakon mu ba don Allah kar ka cuce mu kar a baka namu ka cinye mu ba mu ce ka ba mu naka ba amma an baka kujera kana rike da wani abu na amanar mu don Allah ka isar mana da kayan mu yanzu galibin waɗanda suke suka fi cutar da wannan ƙa'ida ta ‘yan uwantaka gafata malam su ne shugabannin da Allah ya ba su amanar mutane saboda a cikin mutane gaba ɗaya in ka lura waɗanda Allah ya ba su jan ragamar mutane da amana galibi ai da shugabanni ne da mawadata sai kuma malamai tsakani da Allah kukan da mutane suke yi akan malamai cewa ba su karantar da su ba babu wannan kukan da ake yi akan malamai kaɗai shine waɗanda a madadin su karantar da mutane addinin Allah tsantsa sai suna karantar da son ransu ko son ran waɗansu amma ba wai malamai sun daina karantarwa ba sai ka je mataki na biyu shine na masu kuɗi waɗanda suke bayarwa suna bayarwa waɗanda ba sa bayarwa suna rowa amma duk wanda ya maka rowar kayansa kayansa ya maka rowa ba kayanka ba kuna fahimtar wannan fa kalilan wa aka ai min malihi daga kudinsa ne ya hana ka don haka laifinsa a wurinka shine ya ci shi kaɗai ya hana ka amma ba ya ci kayan ka ne. amma waɗanda suke rike da madafun gwamnati da su da 'yan siyasa kudin wa suke ci kudin ku suke ci haka su ne class ɗin da suka fi kowa cutar al'umma, su suka fi kowa rusa wannan ka'ida ta ukuwa ta musulunci. shi yasa kuma galibi in kaga ƙasa ta mutu ba saboda masu kuɗi bane in kaga ƙasa ta mutu ba saboda malamai bane saboda 'yan siyasa ne da ɓarayin gwamnati Zaka idan ba za ka taimake mu ba karka cuce mu wannan kuɗi kafin a baka a ofis ɗinka sai da aka yanke cewa na abu kaza ne saboda tsarin gwamnati ba a ma fitar da kuɗi sai an rubuta a rubuce cewa kuɗin na kaza ne kuɗi baya zuwa a banza a gwamnati duk kuɗin da kaga ya zo tun kafin ya zo an yi bajet ɗinsa kai ana ma yin bajet sama da abin da ake da shi a hannu ne sai a kai ana tsammani za a samu kaza sai a je nemowa ta yaya kuɗin da tun kafin a nemo an rubuta mai za a yi da shi ya shiga hannunka kuma ka karkatar to ya kake tsammani Allah zai yi da irin waɗannan mutane kai baka amfanar ba kuma kai baka hana a cutar ba sai zama kai ne kake cutarwar to ku ɗauki darasi daga annabi yusuf alaihi salam shi damar da Allah ya bashi lokacin da ya gama zaman kurkuku da aka ce da shi in na innakal yawma na makinun amin yau kana da babban matsayi a wurin mu inda ya ga dama sai ce a bani guest house in je in zauna in huta a rika kamun girki Tun da na sha wahala yanzu kuma sai in huta sai ɗora wa kansa ƙarin wahala sai ce ija'alni ala inil ard a ɗora ni ministan albarkatun ƙasa yanzu ne aiki zai fara sai zama ƙasar da da yake ƙasƙantacce a cikinta yanzu ya samu ɗaukaka don ya taimake ta darasin da za mu ɗauka a nan shine duk damar da ka samu da za ka yi aiki wa al'umma ka amfanar da su ka yi amfani da ita annabi yusuf alayhi salam bai tambayi wannan ada ba sai da aka bashi dama yana samun damar sai je can kololuwa inda amfanin zai fi yawa kuma da annabi yusuf ya zo aiki yayi ta yi a ƙasar saboda a daidaita wannan talauci da fatara da ake ciki sakamakon fari ai ji bai nemi ƴan uwansa ba sai da aka yi wa ja'a ikhwatu yusufa fadakalu alayhi su suka zo baki ne ya nemo su irin yadda mutanen mu suke ka ɗebo ɗan uwanka daga ka samu ku cinye ba sai dai gama gyara ƙasa ya gama kowa ya samu har suka zo suna cewa a cika mana wata sandan alaina a bamu gyara inda ba su ga akwai excess ba ba su ce a ƙara musu ba to amma da ya samu su ma sai suka samu to jama'a mu ɗauki darasi a cikin wannan ta yadda zai zama wato ka samar da amfani in ba za ka iya bakar ka cutar mataki na ƙarshe shine idan an yi maka ka yafe yanzu wani za ka samu shi da ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma shekara biyu ba sa magana da juna saboda babansu ya mutu da aka raba gado yana zargin shi an danne shi an ba shi gona kaza ɗan uwan kuma an ba shi gida kaza kuma shi ya zaɓi wannan gidan dama yana so akan wannan dalilin ya sa ya yi shekara biyu bai yi kama bai yi magana da ɗan uwansa ba ko saboda yana so a yi kaza wan ya saba masa ko ƙanin ya saba masa ya sa ba sa magana amma annabi yusuf alaihi ba wansa ba yayyansa har mutum goma kuma dukkansu ajima'u ba ko mutum ɗaya ba tare suka taru a kan uku tuluhu a kashe shi kuma kun san wannan gabar ba fa komi ya musu ba fa mafarki kadai yayi shine laifinsa ba fa ya samu wani abu bane mafarki yayi baban yace da shi la taqasu ru'ya ka karka gaya musu in ka gaya musu za su maka bakin ciki daga wannan bakin cikin da baban yayi tsoro yayi hasashe gashi ya zama gaskiya yau ka je abin da suka masa sun yi masa sanadiyar duk wani kaskanci a duniya dama mafi kaskancin abu a duniya ko ka zama bawa ko a kashe ka duka biyun sai da suka sashi a ciki Allah ne ya tsirar da shi da tuntunin ya mutu amma da ya zo ya ce da su la tasriba alaikumul yawma ina so ka ɗauki darasi a nan don Allah ‘yan uwa. Shi tsakaninsa da su ya ce tsakanina da ku ba matsala. To tun da kuma shi malam ne sai ya ƙara musu da wa'azi ya ce ya gafirun Allah zai gafarta muku don haka ku je ku nemi gafara sai ya ƙara da cewa kuma sa'ad gafiru lakum rabbi ni ma zan taya ku roƙon Allah ya yafe muku la ilaha illallah Wani wata irin yan ta ce ba fa shi ya yafe musu ba yace shi nasa ya yafe sai ce kuma ku je ku nemi gafarar ubangijin ku ya yafe muku ni ma zan taya ku roƙo kaga wannan ya nuna maka da gaske ke har cikin zuciyarsa akwai mutumin da zai ce na yafe amma ban manta ba amma shi annabi Yusuf ba fa ya manta ya yafe ba fa ya manta ba yace zan tsaya tsayin daka in taya ku neman gafara a wurin Allah kuma ba ma yanzu zan muku ba ta astaghfiru lakum sai an je daidai lokacin wabil alhari hum yastaghfirun ni kuma annabi ne in na faɗa za a karba zaka ka zan jira lokacin da ya dace don ya zama da gaske yake yi yanzu ba bakin cikin me za su ci a duniya ba kawai zai yi a'a yana fatan su ci a duniya kuma a lahira ma su je aljanna tare kai ya kake da yan uwanka yanzu wani a rayuwarsa tun da yake wallahi ba a taɓa samun wani ya kwana ya yi mitin da wani akan ya za a cutar da shi ba baƙar magana kawai ya gaya masa kuma maganan nan a minti ɗaya ya faɗe ta ta wuce amma har yau tana riƙe a ransa ya katsa yafewa waɗannan fa sun kwana sun wuni sun tashi an yi doguwar tafiya duk wannan fa ana magana akan shirin ya za a yi da shi ne kuma aka zo aka kirkiri sharri aka sake ɗora masa aka ce shi ɓarawo ne sannan aka yi sanadiyar da waɗansu ma suka zo suka yi masa sharrin fyaɗe mafi girman abin da za a ɗora maka a duniya fa a ce kai ɓarawo ne ko a ce kai mai neman mata duk su suka ja masa ba sannan yanzu ba talauci suka sa shi ba sun sa shi bauta ne kuma bautar ma a ƙarƙashin mace duk wannan abun su suka ja masa amma zai ce duka ya yafe musu jama'a mu ɗauki darasi akan wannan don haka ka rika yafe wa mutane me aka yi maka don Allah ina roƙonku duk wani musulmi da yake jin wannan sautin ko a nan yake ko a nesa yake idan akwai wani musulmi da ya taɓa maka wani abu don Allah ka yi amfani da wannan karatun a yanzu ka ce ka yafe masa kuma ya zama har cikin zuciyarka ka yafe masa magana ta ƙare kai ka san ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai nawa laifuffukan da ka tara tsakaninka da Allah kai ba ka so Allah ya fi maka to wani lokaci ka yi sadakar mutuncinka da abin da wani ya yi maka wannan ɗin yafi akan ka bashi shi kuɗi ka ce ka yafe masa ya cuce ka ne ba ka ce ka yafe to wannan abun wal'asi na alim na shi ma yana ɗaya daga cikin sadaka shi ne ka sadaukar da mutuncinka haka al'imam ibn al-qayyim ya ce daga cikin matakai na sadaka sannan mataki na ƙarshe na sama da dukkan waɗannan shine ne al’isaru alan nan shine kai ka yi masa ka bashi da kake so sai ka ba shi nakan shi ya ji daɗin kai kuma ka haƙura wannan kuma shi ne baka samun sa sai a cikin alƙur'ani sai ɗan kaɗan daga cikin mutane duk wanda ya kai wannan to wannan kan ya kai ƙololuwa mu koya wa kanmu yadda za ka sa wani ya fika ko wani ya fika samu kuna neman aiki da kai da wani sai ka tabbatar da cewa wane ya fika iya wannan aikin ko wane ya fika cancanta ko kuma duka cancantar ku ɗaya amma kai kana da wani aikin da kake yi za ka iya haƙura da shi sai ka ce shi ya je za mu iya haka shi ne ma nan wa yi ala an suna fifita wasu a kansu sai Allah ce ba haka kawai ba fa walau na bihim khasasa ko da su ma suna tsananin bukata to kai yanzu kai hakuri ba abinda kake tsananin bukata ba kai ma kana so shi ma yana so amma kana da wani abun ka yafe masa saboda wancan su sahabbai fa suna bukata ma amma za su ba wani al-Imam a ƙarƙashin tafsirin wannan wa na ala anfusihim ya ba da wani labari mai ban mamaki na waɗansu cikin magabata sun taso su mutum talatin suna da ɗan busasshiyar gurasa wadda ba za ta ishe su ba in sun ce za su ci sai suka yi ta riƙewa ana jira yaya za a yi in an ce za a ci bai shi a ce mutum goma ko makamancin haka su ci ba su kuma su talatin ne sai suka yi ta riƙewa sai suka iso wani wuri sai dare aka ce kai ana jin yunwa ba to ya za a yi ba a samu wani abincin ba sai suka ce kawai to a daure kawai a ci wannan sai aka kacancana aka kacancana sai aka jika sai aka ce a kashe wuta kawai kowa ya ɗiba in irinmu ne ka san so za a yi sai iya inda ƙarfin ka ya ƙare wallahi saboda al'isaru alan nan kowa sai ji kai ni barin haƙura wane ya ci wani ma bari ya haƙura ya ci sai aka yi ta motsi ana haya haya haya A akan in an gama ci daga baya za a kunna wuta ana kunnawa sai aka samu ko loma ɗaya ba wanda ya ci saboda kowa yana fatan a ce wani ne ya ci kowa yana jira wani ya ci sai zama ko mutum ɗaya zuciyarsu ala kalbi rajulin wahid yaushe za mu zama irin haka musulmi ne fa kuma magabatanmu kuma wai mu ne ahlus sunnati wal jama'a ina jama'a Bayan yadda za ka yi yaudari mutum ka nuna kana son sa kana waye alhali duk wani dan abu alheri in yazo kai ka canye kai ba ka dan san masa ba saboda haka don Allah jama'a mu yi koyi da magabata wajen yadda za mu sa wani bukatarsa in dai ya fi mu bukata to mu gabatar da shi akan kawunanmu Allah ya daidaita tsakaninmu Allah ya ƙara mana danƙon zumunci da ƴan uwantaka Allah ya ƙara mana son juna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته